daidai da sha uku ga watan Me shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati Sheikh Muhammad Hassan, Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. idan ba manta ba har yanzu dai malam yana ƙarƙashin bayyana mana yadda sallan jana'iza take a inda a yau malam ya ce an mata kabiratul arba fafiha iddatu a hadis a baya malam yi mana bayani da cewa ita sallan jana'iza mafi rinjayen abin da aka samo daga annabi cewa yanayi su ne kabbarbari guda hudu amma ana iya yin kabbara biyar ana iya yin kabbara bakwai ana iya yin kabbara tara to sai mala ya ce dangane da kabbarbari guda hudu kuwa hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun zo الأول حديث فرقو عن أبي هريرة رضي الله daga sahabi abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda lamma matan najashi saffan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama as-sahaba khalfahu yayin da sarki najashi sarkin ƙasan habasha ashama ta ya rasu annabi sai ya kwashi sahabbai sai ya sa su a sahu a bayan shi wa kabbara alaihi arba'an yi mai sallan gawa mai ɗauke da kabbar bari guda hudu Mala ya ce, Lamma salla alan najashi salatul ga'ib, annabi ya yi wannan sallan ne yayin da ya ma najashi salatul ga'ib wanda mun yi wannan bayanin a baya cewa idan mutum ya mutu a wani gari garin da ba musulmi ko ya mutu inda ma da musulmin amma ana zaton ba iya ciro shi an mai sitara an mai salla ba musulmi za su iya haɗuwa a can wancan gari su haɗu su mai salla? mai yiwa a cewa ne ya yi haɗarin mota ne ana ganin ya ƙone ƙurmus komi nashi ma ba iya ɗauka ba kuma ana ganin mutanen da ke wannan garin ba su mai sallah ba to ko da kuke can nesa da shi za ku iya haɗuwa ku mai sallah ba za a aje makara ba ba za a aje komi ba liman zai tsaya ne ya ƙaddara kaman gagawan nan a gaban shi to kawai sai sallah a haka kuna gano wannan da kyau ku ko kuma a ce mutum ya fada ruwa ana zaton ya mutu a cikin ruwan ba a ciro shi ba to za a iya mai salatul ga'ib ko kuma a ce ana zargin an sace shi ne mai yiwa ma waɗanda suka sace shi sun hallaka shi to a nan za a iya mai salatul ga'ib da dai sauran ihtimalat wanda za a iya cewa ko kaza ko kaza ko kaza duk waɗannan za su iya bayuwa zuwa ga aime salatul ga'ib kamar yadda shi sarki na jashi ya musulunta amma sai ya ɓoye musuluncin shi kasantuwan irin nazarin da ya yi dangane da irin halin da ya samu kanshi domin shi ne sarki kuma shi ne shugaban addini kuma yi nazarin waɗanda suke gudanar da tsarin wannan addini nasu ba za su iya karɓan shi a matsayin musulmi sarkinsu ba. Hasali kuma dai ba zai iya cewa to kuri sarautar ni in yi musulunci ba, rayuwan shi na cikin haɗari. Ba zai taɓa yiwuwa ya ce masu bari ya tafiya in ya sa jiki ya bar inda suke ya je musulunta ya rabu da su sa nemi sarki daga baya ba. don duk wani shawaran da zaka bayar ka ce to me yasa na jashi bai yi kaza ba ya yi wannan nazari ɗoriya a kan naka mu amma abin ne ya ga ba zai yiwu ba to sai zama ya musulunta Allah ya sanar ma annabi cewa ya musulunta hatta sahabban da suka je hijira habasha a wancan lokaci su ma sun san najashi ya musulunta amma kana yaktumu imanuhu ya kasance na ɓoye imanin shi ne. To, kaga lokacin da ya rasu, kafirai za su yi mashi wasan gidan giya, za su yi irin bukukuna da kaɗe-kaɗe da raye-raye da shiganta ko dai irin na kafirci, duk sun harhaɗu sun mai irin waɗannan abubuwa wanda ba kan gado a ciki. To, shi ne sai annabi ya sa sahabbai aka tattaru baki ɗaya, aka je masallacin idi. manzan Allah ya yi mashi salatul ga'ib cikin abin da annabi ya faɗi shine ɗan uwanku na jashi Allah ya yi mai rasuwa An gano wannan da kyau ko Allah maraukin sarki ya sa mu dace na biyu an ibn Abbas radiyallahu huma fi hadisi salati ala rajul alladhi dufina laylan wani hadisi ibn Abbas ya yi bayani ne dangane da wani mutum da ya rasu aka binne shi da daddare, annahu salla alaihi wa kabbara arba'an, annabi da ya ji labari sai ya ɗibi sahabbai aka tafi makabartan annabi ya mai salla mai ɗauke da kabbar bari hudu. Wannan shi ke nuna halaccin za a iya zuwa a yi wa mutum sallah ko da ma an mashi ɗin. amma ba salatul ga'ib ba misali yanzu ne wani ya rasu sai aka yi mai sallah aka je aka binne shi an jima sai ga babban liman ko wani mutum mai daraja da ake sa ran mai falala ya iso tare da jama'a da yawa to za su iya su tafi wannan makabarta su je su yi sallan ba wani abu ba domin ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ba ɗaya ba ba biyu ba bayan wannan mutum za mu zo mu ji har wata mace ma annabi sai da ya je mata sallar amma ya lalasaf yanzu da za a zo a irin wannan ko malamai ne za su fito su ce ba a taɓa samun wannan a cikin ilimi ba ba shi a cikin shari'a kwata-kwata sai su ɗauko siyasa su shigar cikin addini su a tunaninsu wanda ya aikin koye fatawan suke batawa. ba san cewa addinin Allah suke mai illa ba. Jama'a irin wannan ya taɓa faruwa da mu, kuma ba mai ƙasa a gwiwa ba muka yi aiki da wannan hadisi, amma wannan sai da ya kai ga sai da aka yi ƙaranmu. Amma Allah maɗaukin sarki kuma a lokacin ya ba mu rinjaye, tare da cewa ta haddusun bi lahi, shukur, godiya muke ga Allah, aikin da muka yi da sunna da tsarkin zuciya, wannan ya sa Allah maɗaukin sarki ya rinjayar da sunna a kan bida'a, ba mu ne muka samu rinjayen ba, amma Allah maɗaukin sarki ya yi amfani da mu ne, sunnar manzan Allah ta ɗaukaka. Kuma jama'ar annabi kafin a wannan lokacin a ce in jagoranci wannan sallan a je a yi ta, aƙalla sai da na kusa awa ɗaya a nan wajen ina ruwan dalilai da za su halartar da yin wannan sallan a irin wannan yanayin amma duk da haka sai da aka yi ƙarerai aka faɗa abubuwan da aka faɗa amma ba matsala cin da dai abin da muka aiki da shi bai saba ma sunna ba sannan bai saba ma ijima'in malaman musulunci ba jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace dalili na uku malin ya ce a thalis da zaid ibn thabitin fi salatihi alabnati fulanin fi ha, zai ɗan sabit ne tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi ma ’yar wani mutum sallah a lokacin tana cikin kabarinta, ƙabarinta, fasalla alaiha wa kabbara arba'an annabi ya mata sallah mai ɗauke da kabbar bari hudu, jama'a irin wannan yanayin zai iya yiwa a zo da gawa a manta a binne ta ba a mata sallah ba in haka ya faru to kenan ba cewa za ya haƙo gawan ta fito fili liman ya tasa ta gaba ya mata sallah ba a'a gawa na kwance a kabari Allah ya rahamshe ta to sai a tsaya sai a yi mata sallah kun gano wannan da kyau ko in ya zama kabarin na keɓe inda za a iya tsayawa a gaban kabarin a za a iya yi in ya zama kabarruka sun kewaye waje inda mutane ba za su tsayawa ba, to sai a tsaya inda ya samu, inda ya samu sarari, ake ma yin salatul ga'ib, jama'a kun gano wannan da kyau ku, shikenan sai a yi sallan, ba wani abu, idan dama wasu mutanen za su ƙara zuwa haka, in suka je suka yi sallan ba su laifi ba fa, in wasu ma suka ƙara, in suka je suka yi ba su laifi ba, inda dai za a yi laifi shine ƙiri-ƙiri. liman zai jagoranci sallah sai wasu su koma gefe ce su ba za su bi ba idan ya gama an je an binne daga baya sa je su yi to wannan ne suka yi laifi domin babu wannan a cikin shari'a wannan kuma son zuciya ne da ake ƙoƙarin gayyato nassi ta goyi bayanta wannan ba zai zama karɓaɓɓe a musulunci ba shi sa daga lokacin da ka rataye addininka da wani daga lokacin ka shiga uku addinin ka ya zama yana hannun annabi ne shi ke nuna maka yadda za ka yi in ko ba shi ba ko to kowa ya gaya maka na annabin in ya tashi faɗin nashi aje mashi Allah ya sa mu dace arabe na hudu daga cikin dalilai da ke tabbatar da cewa kabbar bari hudu ana yin su wajen sallan jana'iza mala ya ce an ba'adu ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga wani daga cikin sabon annabi fi salati alal mar'atil miskina wanda annabi ya ma wata mata miskiniya sallah miskiniya tsayyib lallai miskiniya kuwa domin ita wannan baiwar Allah akwai tarihi cikin al'amarinta asalinta bakar fata ce sannan kuma baiwa ce na wasu mutane attajirai kullum bayan da ta zo sai ta rika zuwa hira ɗakin na na Aisha. To, in ta zauna sai ta rika rera wani baitin waƙa tana cewa Allah kai co, Allah kiyaye faruwan ranan jangali. Aisha ce, ke kullum kika zauna sai kin yi kaice-kaice dangane da jangali me ya faru da jangali? Ta ce, ai, Aisha akwai matsala. ina tare da iyayen gidana, suka je kasuwa suka siyo ma ‘yarsu ‘yan lele, wani jangale jaja jirgunin ban sha'awa wanda aka yi mai cin baki da fata. To, ‘yan ta rataye wannan gyalen nata a igiyan shanya, duk an shiga ɗaki ni kaɗai ke tsakar gida. Sai hankaka ya suru wannan gyale sama da shi tsammanin nama ne. zai je ci daɗi, ashe gyale ne. Aka fito aka nemi gyale sama da ƙasa aka rasa, aka ce, Cin da keke tsakar gidan nan kin san inda gyale ya yi, ta ce hankaka ne ɗauke shi suka ce ƙarya kike munafuka. Ta ce, Madan gidan nan suka yi man tozarci. cikin abin da aka yi mata sai da aka kwaɓe hatta ɗan da ras ɗinta aka duba. wai ko ta makale gyalan. Ana cikin mata wannan bankaɗe ɗeniya, kawai sai ga hankakan ya zo wucewa, sai da kowa ya ɗaga ido ya gan shi, ga gyala a bakin shi ya sako masu gyalansu. Gaba ɗaya sai kunya ya kama su, sai su ga kai anya baiwar allah nan kuma tana zaune gidan nan ga irin abin da suka yi mata na bankaɗa. sai suka ce sun ‘yanta ta. Shi ne ta gaba inda za ta zauna sai wajen mai gidan duka, shi ne sai ta taho wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. To shi ne sai aka yi mata ɗan tanti cikin masallaci, ka san shi mai gidanmu in ka taho wajen shi ba shi faɗin sai jibi. Duk da gidan shi ba ɗakin da za a sauke ta amma masallaci akwai, sai mata tanti ya ce zauna nan. to wannan baiwar Allah ita ce wacce take sharan masallaci, kuma duk yamma tana zuwa ta zauna tare da nana Aisha su yi karatu kuma su tattauna. Rannan cikin dare sai ta kwanta sai Allah ya mata rasuwa. sabai sai su gato wannan, kwace ce miskiniya ka hazihi, a ta da manzan Allah cikin dare ya gaje na hutawa, inda nan suka sa aka yi mata wanka, suka gabatar da wani limani na wucin gadi ya wuce mata sallah Aje sallah oya oya aka suru baiwar Allah sai makwancinta garin Allah na wayewa sai annabi ya ce ya labarin baiwar Allah nan da jiki aka ce ai Allah ya mata rasuwa daren jiya ya ce a'a kuma ba ku sanar da ni ta rasu ba suka ce to manzan Allah mun gade mata da kai cikin dare Shi ne nan da nan dai aka dai kikkin tsata aka samu wani dai mai ɗan karatu haka aka sa shi ya ba ta sallah annabi ya ce dulluni ala ha? mu je kai ni kabarinta aka kai shi kabarinta manzon Allah ya miƙe mata sallah bayan da ya gama sallah sai yake cewa da duk waɗanda ke kwance a makabartan ƙabarin cike yake da duhu gare su amma albarkacin sallan nan da na yi Allah madaukin sarki ya haska masu kabarrukan baki ɗaya to ina ga ita wanda aka yi sallan domin ta. Kuna gano wannan? Kaga albarkacin kaza, kadangare ya sha ruwan kasko, ita da ke ganinta miskiniya yanzu gashi albarkacin ta ji darajar da ya je makabartan. Shi sa ɗan adam di yanda yake ko kakka wulaƙanta shi, karka tozarta shi, kakka rena shi, kakka ɗauke shi ba bakin komi ba, ɗan adam kowa ka ba shi daraja da Allah ya ba shi. cin da Allah da kanshi shi ce wala kada karramna bani adama hakika mun karrama dan adam to wallahi ka karrama shi ko laifi dan adam ya maka bashi girman da Allah ya bashi laifin kuma da ya maka daban jama'a mun gano wannan da kyau ko to amma kawai kasantuwanta ba ta da dangi a garin kasantuwanta ba karfin fata kasantuwanta ba ‘yar kowa ba, ganin ake to ma'a ta do annaba don ita, ashe shi manzon Allah Allah ya gaya mai darajanta sharan masallaci take fa a nan masallacin take kwana ba aikin kowa take ba aiki take a ofishin Allah jiyan da Allah madaukin sarki ya girmama ta shi sa kun ga wannan wa fi zalika falyatana fasil mutanafisun duk wani wanda zai rige rige ko to ya dafi wani aikin alkhairi a bisa yardan Allah ya rika yi zai ga alheri a cikin shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace salla alaiha fi kabariha ita ma wannan baiwar Allah annabi mata sallah tana cikin kabarinta ne wa kabbara alaiha arba'an annabi mata sallan gawa mai ɗauke da kabbar bari hudu alhamis na biyar an abi umama radiyallahu anhu kala daga abu umama Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce, as-sunnatu fi salati alal janaza abin da yake sunna dangane da sallan jana'iza an ya a fitta kabiratul ula idan an yi kabbaran farko a karanta bi ummil qur'ani za a karanta fatiha ne muhafatatan amma sauti ƙasa a ɓoye za a yi ya'ani fi sirri ana son a yi karatun ne a sirrance la yajharu bi qira'atil fatiha ba a san a fito a bayyana wannan karatun fatiha a sirrance za a yi summa yukabbiru thalathan sannan a biyo baya da bari guda uku wattaslimi inda akhira sannan kabbara a na ƙarshen to kawai sai sallama kun gano wannan da kyau ku idan indana arba'u takbirat mala yace to in ka fahimci nan kabbar bari hudu kenan za a yi kabbaran farko fatiha da sura sauran kabbar bari guda uku kuma malam zai zo ya bayyana mana shin menene ake karantawa a cikin su ana fahimtar wannan da kyau jama'a Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wal hadithu akhrajahu an-nasa'i wannan hadisi al'imamun nasa ya fitar da shi sanadin sahihin da isnadi ingantacce kama ƙalal hafiz kama yadda ibn hajarin ya ambata wal imamun nawawi fil majmu'i sharhil muhazzab da kuma al'imamin nawawi a cikin littafin shi mai suna al-majmu'u sharhul muhazzab duk sun inganta wannan hadisi wa akhrajahu al-imamu tahawi babban malami al'imamu tahawi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna mushkilul athar Mala ya ce, La uridu an atawakkafa ma'al ahadith al'ukhura, Mala ya ce, ba so nike in tsawaita bayani ta hanyar kawo hadisai da suka yi bayani dangane da sauran kaifiyat, cewa za a yin kabbara biyar ko bakwai ko tara Mala ce ba wannan yake son ya tsawaita bayani a nan ba. Allati sabatat fi ziyada an arba'in wanda suka tabbatar da za a iya ƙari a kan kabbar bari hudu. Famashta bainan nas, Mala ce abin da aka samu ya shahara tsakanin mutane an yi kabbira alal janaza shine mutum ya kabbara ga sallan jana'iza arba'u Kabirat. kabbarbari guda hudu wa hazihi sunna mala ce yin haka sunna ce fala haraja in iktasaran nasu ala zalika babu laifi da mutane za su taƙaitu wajen yin waɗannan kabbarbari guda hudu kaɗai in ba su daɗa ya zama biyar ko bakwai har zuwa tara ba, idan da za a taƙaiti kan yin hudun kaɗai to babu laifi. Mala ya ce wa in kana Shekul Albani rahimahullahu ta'ala, ko da yake babban malamin hadisi, fadilatul allamatul athar abi abdurrahman Muhammad Muhammad ibn Nuh al-Nasir al-Albani, to na wani ne ke jana, ina fatan mun gano wannan da kyau. Kada ƙala, ka san kana sauran littafin a kamul jana'iz na Albani. mala ya ɗauko bayani sai ya ce albani albani mai littafi ya ce ya ce ni kuma albani albani mai karatu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya ji kansu baki ɗaya Allah ya sada su a yalwatacciyar aljannan nan tare da mai gidansu mu kuma Allah ka sa muna nan za mu raka su Kala, Shekul Albani ya ce, Inna mina sunna, yana daga cikin sunna, kun san mala albani ko gaba ɗaya rayuwar shi akan hadisi ya ƙarar da shi fadilatul allamatul albani albani babban haka shi ma albani albanin namu haka ya ma dawo katin hadisin ne shi ina fatan mun gano ya gama ma annabi hidima <laughs> Allahu akbar za ka ta da kai akan abin da ka ƙare akan shi ne alama mata alai kun gano wannan da kyau ko to wata rana albani bai da lafiya an mai aiki albani albani babba mai littafi sai ‘yan uwa ɗalibai da abokan arziki da abokan shi suka kai mai ziyara gadon asibiti zuwansu kenan sannan ya farfado mun gano wannan yana farfadowa yana buɗe ido sai ya gansu ya ce a'a har kun ji labari ban da lafiya kun taho za ku gaishe ni haka sai ɗaya daga cike ce al'arwahu junudun mujannada ai haka rayukan bayan Allah yake rundunoni ne duk inda suke suna da alaƙa da junansu za ga mutum yana bangon duniya idan ya kasance kai mumini ne ran naku Allah maɗaukin sarki yana haɗa rayukan yayin kwanciya bacci Allah ba zai taɓa sa ka ƙi ɗan uwanka mumini ba. Idan dai ka ga zuciyanka na ƙin ɗan uwanka mumini, wallahi kai ba mutumin kirki ba ne, wallahi kai ba mumini ba sojan gona ne. Saboda hadisin annabi gaskiya ne sai dai ka ne ta zama ƙarya. Mun gano wannan da kyau ko? Al'arwahu junudun mujannada. Yana faɗin wannan sai mala albani ya carab ya maimaita ya ce al'arwahu jinodin mujannata ce hadisun sahihun rawahu fulan bunu fulan an fulan bunu fulan ya ce wa kada kharrashtuhu fi kitabi irwa'ul galil kaza kaza kaza kaza ya musta kharijin shi kawai kaji malamai na gaskiya kenan <laughs> jawabin gano wanda da kyau ku ya maimaita kawai ya ke takharijin shi kawai ya wuce saboda abin su ne ke da jakan yasa in ba ka iya sarrafa isnadi inganci ko rashin inganci muslim ya ce haramun ne a ce maka malami in an ganka a hanya an san sunanka kawai a ja sunan tsuran shi to an maka adalci kenan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace to albani ya ce inna mina sunna yana daga cikin sunna an yi nawwa al-muslimu ne musulmi ya nau'anta yau ya hudu in wata jana'izan ta samu ya biyar in wata ta samu ya bakwai in wata ta samu ya tara a riƙa yi ana jujjuyawa wannan shi ne sunna kuma mun gamsu da haka kuna gano wannan da kyau ko to amma malam sai ya ce liyati bi kulli fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda a samu mutum ya zo da dukkanin ayyukan mutum dukkanin ayyukan annabi lakin la nuridu an na haddasa balbala, amma sai Muhammad Hassan ya ce, Kai, mu hudu za mu kada mu zo mu ta da bala'i bai na awamil musulmi na tsakanin jahilan musulmi, aikin aiki da hadisin annabi nan balbala take, domin wa manyan shaƙiƙin rasula min ba'ad ta bayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira akwai balbalan da ta wuce wannan akai ga jahannama jama'a kuna gano wannan ai ba magana saba mu annabi bayan dalili ya bayyana cin da hujja a fili ya zo ko to ba wani dalilin da zai sa kuma saba ma hadisin manzon Allah ba zai yiwu ba kawai za a ɗauko hadisi ne a aiki da shi kawai shikenan duk wanda ba zai aiki da hadisi ba bai sani ba cin da shi awami ne to shikenan sai a zaunar da awam a gaya mai kaga wannan to daga annabi ne amma bayan da za a yi jama'a awam shi bai sani ba kai kuma ka fasa aiki da abin da ka sani wannan ba zai yi ba wallahi misali yanzu a nan waje akwai wanda yake da mota amma dukkanin wanda ke masallacin da suke da mota me yasa cin da mu talakawa ne ba mu samu kuɗin siyan mota ba bai jira sai sanda muka samu kuɗi kowa ya siya ba shi ma sai ya siya a yi anko baki ɗaya je ya siya kun lura da wannan shin da Allah ya bashi hali yana da shi ya siya ko kuma kowa nan ya yi da ba wanda ke da ja kuma ba wanda ke jin haushi to haka idan wani ya samu ilimi yana da hadisi a hannu to ya ɗauko hadisin ya aiki da shi kun gano wannan da kyau ko wanda bai sani ba kuma ya tambaya jama ba nan muka karanta ba nan nan aka waye gari aka zo aka yi sallan jana'iza wani bawan Allah ya yi inkari amma da ya tambayi manyan malamai nan take waɗannan manyan malaman me suka ce hiya sunna kenan bai sani ba sai ake aiki da sunna sai a yi aiki da sunna jama'a ta sunna ko ko ka yi aiki da ita ka samu ɗaukaka ko ka bijire mata Allah ya wulaƙanta ka don dai Allah maɗaukin sarki yana kishin sunnar annabi wallahi al'azim ba a ɗaukan maganan kowa a aji sunna muna son Muhammad Hassan malamin sunna ne ko mai tabbatar da sunna amma a nan fatawar mala albani ita ce daidai cewa a rika nau'antawa duk wanda bai sani ba a sanar da shi alherin ilimi kenan amma yaushe za a sanar da jahili to ya sani akwai rana kenan babu rana kuma yanzu misali dukkanin mutanen da suke da hidindimu ka ce dole sai sun zo makaranta irin yadda yake zuwa akwai wanda in ya tafi aiki bai dawa sai sha biyun dare duk wata makaranta ma an kulle ta zuwa lokacin to shi kenan an jima sai jana'iza ta samu da sabon sai ya zo sai ya bara bakwai in ma ban da ma ɗan adam da karan bani kai ka san baka zuwa makaranta ka san huɗu ake yau an yi bakwai sai kai shiru in liman ya tafi gida sai ka wanke kafa gaje ka ce ala ta malam ya gida ya yammaci ya kaza ya kaza la ɗazi ne kazan zan ku malamai Allah ya maku baiwan ilimi za ga abin da ya faru na saba ganin kabbara hudu yau kuma sai na ga bakwai ko tara shi ne na zo alagawa ta mala ƙare ni da sani kun gano wannan da kyau ko sai ce eh ya tabbata ne daga annabi gashi gashi wani lokaci mukan yi hudu wani lokaci mukan yi bakwai wani lokaci mukan yi tara sai ce to alhamdulillahi yanzu ka na haka amma bayan da za a ce wai su tiyarin aiki da sunna ya koma harkan ya koma hannun jahilai jama'a ba zai yiwu ba kuma shi da kanshi ya ci awam fa to wai jama'a dan me za ka da ka zama awam kun gano wannan da kyau ka ji ta saba muku na haifar da balbala <laughs> kaga ashe da dukkan ku malamai ne balbala mafi kun gano wannan da kyau ku mafi balbala balbala ta tafi to amma cin da akwai ka kai awami kai ɗaya to shi kenan ka za akwai mutumin da wannan awam ɗin da nake fassarawa ina gudun cewa jahilai sai in ce gama garin mutane wai sai aka rika yawo da wannan kalman wai ana cewa to duk ya ce muku gama gari duk ya ce muku gama to ga karatun a ciki ba ma gama gari ake nufi ba ni ladabi na yi ina fatan mun gano wannan da kyau to kuma dan me za ka yadda ka zama gama garin in ma dai ana faɗin gama garin wai har wani yana kokarin maka rijista kai dai ka tabbata cikin wa cikin gama gari Allah fidda kai cikin gama gari. To shi ne sai Mala ya ce, Faktasara alama alimahu kathirun, Mala ya ce, sai a taƙaita a kan abin da mafi yawa suka sani min awamil musulmi na daga cikin gama garin musulmi, wa huwa an yi kabbira alal janaza arba'ata kabirat, shi ne a bari guda hudu, gaskiya mu ba za mu taƙaita a haka ba, za a ta karantar da mutane, amma ka san alherin Allah? ko kun san mutanen garin nan mafi yawancinsu ba gama gari ba ne? Wallahi malam, duk inda ke kabbara sama da hudu, wallahi bin ka za a yi, saboda kun ga ilimi yanzu ya yi sauki, kun san saukin ilimi? Kana kama FM za ka je karatu. Mun gano wannan da kyau ko? Kana kamo FRCN za ka je karatu. Kana kamo nagarta za ka je karatu. Kana kwance gida. Mun gano wannan? in ka kamo sunna TV, to nan ma karatun yake ai. Ina ba ta mun gano wannan da kyau. Ga wisal Hausa TV, kana kamowa ilimi ya ƙare. In ka shiga intanet, wai gandun albasan kenan. Mun gano wannan? To kuma ga memory, ha, memory gwanin kwashe-kwashe kenan. Ina ta mun gano wannan, komi akwai a cikin memory. <laughs> Mun gano wannan da kyau ko? Komi akwai. kana cikin jin wa'azi ka ji shata ina fatan mun gano wannan da kyau kana gama ka sauka Kur'ani? ana gama alkur'ani kama abin arziki ka ji ban mali ya tashi wannan aiki sai memori. <laughs> ina fatan mun gano wannan da kyau komi akwai a cikin shi ba wa Allah ne sannan kuma shi memori matsalar shi ga arha ga tara alheri yanzu in ka fita waje wannan kana miƙa ɗan kuɗin ka kaɗan sai a cika maka shi ka je ka yi ta ji kun gano wannan da kyau ku to kaga sai ka tara ilimi mai tarin yawa ko kun gano wannan da kyau ku ban ji ba wani ɗazi yake ba mu labari cewa a yau an sa katin jafar ya gama wata sura zai shiga wata a lokacin ya ɗauko magana yake cewa yana da aboki ɗan uwan shi a zariya Muhammad Awwal Albani kila wasu guzin ji, cewa na kira shi a waya nake tambayan shi ina jin ƙishin ƙishin wata da'awa ta fito ta Boko Haram ko yana da labarinta? Malin ya zauna ya fayyace mai komi ya ce abin a gidanka? Jama mun gano wannan da kyau ko? To daga nan ne sai Malam Jafar ya fara bincike a kai. Ina ba mun gano wannan da kyau. Wannan binciken ya ja duk maganganun da ya je ya yi jama'ar annabi bayan da za a yi shiru game da abin da ya taso wanda yake ba daidai ba duk wani wanda yake yin abin da bai daidai da shari'a ba za a gaya mai ko da ko ba zai ji daɗi ba zai kashe ka in kai shiru kana zuwa wajen Allah ya kai ka wuta domin annabi ya ce duk wanda ya san ilimi ya ɓoye linzamin wuta za a yi mai da shi wallahi malam ko za a kashe mu irin yadda aka kashe malaman mu wallahi duk gaskiyan da muka sani sai mun faɗa wallahi jarumi bai kisa jarumi cewa yake a zauna ya gamsar da wanda bai gane ba da dalili amma ka kashe ni to shi kenan kenan kai ka ci baya maimakon ka ƙara adadi ka rage adadi ina fatan mun gano wannan da kyau shi sawa mutum zai ce wai algatu mala ya kamata maganganu a rika ragewa tunda yanzu ana kashe malamai kowa ma ana kashewa ai ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu waɗanda aka je ƙiri-ƙiri aka kashe su a yanya malamai ne wa'azi suka yi me suka yi ba abin da suke ba cas ba as aka je aka kashe su kun gano wannan da kyau ko sai malami yake faɗin gaskiya don za a ce mai wa akwai harbi ba harbi ba ko ne akwai sai mun faɗi gaskiya na fatan mun gano wannan da ke Iza lam tamud bisayfi mutabi bi Allah ka mutu takobi ba a karan banza ma sai ka mutu ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu mun gano wannan da kyau ko yanzu waɗannan 'yan mata na Chibok su wa'azi suka yi mun gano wannan da kyau ko wa'azi suka yi ba abin da suka yi ina ba ta mun gano wannan da kyau wani ya ce wai a ah, wai dan kaza dan kaza dan kaza duk irin waɗannan abubuwan jama'a ku daina dole a faɗi gaskiya an san ta fa shi kuma wanda yake ganin abin da yake shine daidai shi ma ya zo ya faɗa daidai ɗin. Koko, gaskiya ni irin waɗannan abubuwan ko, dole ne mu riga aiki da nasi, yanzu ya za yi, wani na neman ka, ya kashe ka, amma bai da wuta bai da aljanna, iyakan abin da zai iya kenan, shi ma ta kan shi yake in yai shekawa zai yi. Shi kuma wanda ya tura ka wajen shi in ka san gaskiya ka ɓoye yana da wuta da aljanna. kuma ya ce in ka san gaskiya ka ɓoye wuta zai kai ka kuma ga ka kazo kuma komin daren daɗewa sai kai me sai ka je to don me za ka ɓoye ina ba mun gano wannan da kyau mata sun san ana mutuwa yayin naƙuda kuma suke yin cikin nan mace bata ji tsoro ba sai ni jama'a mun gano wannan da kyau ko don dalili malam ha malam ya ga wata mutane san me suke yi Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi ne sai mala yake cewa abin da yake shi ne kawai abu jahilai a huta hashiyatal balbala saboda tsoron bala'i Allah duk wanda ya da jahili ke tuka motar shi ko Allah sai ya kai shi rami bai farga ba Allah shi kyauta walakin iza arada ahadun minkum min babil ilmi an yukabbira sittan mala ya ce in ɗaya daga cikinku yana ganin ta fuskan sanar da ilimi ya kabbara shida au ya kabbira saba'an au ya kabbira tis'an ya bakwai ko kuma ya tara fala isma alaihi wannan babu laifi wala haraja fi zalika kuma babu wani abu fa haza kulluhu min fi'ilin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan duk aikin annabi ne jama'a mu za mu haɗa ne, makarantar kuma mai sunna. Kun gano wannan da kyau ku? Shi za abin da ake yi kenan. Allah shiryar da mu. Wa yushra'u uliman sallal janaza an yarfa yadayhi fi kabiratul ula. Malai ce shari'a ta karantar da cewa duk lokacin da mutum ya zo zai yi sallan jana'iza, to a kabbaran farko ake son ya ɗaga hannu. fa'an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda an samo wannan daga annabi min hadisi abi huraira anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kabbara ala janaza cewa annabi ya yi kabbara ga jana'iza farafa yadaihi fi awwali takabira a kabbaran farko ya ɗaga hannu wa wada al-yumna alal yusra sai kuma ya ɗaura hannun shi na dama akan na hagu a ƙirji kun gano wannan da kyau ko iyakan shi kenan malai ce wannan hadisi akhrajahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya fitar da shi fi kitabil janaiz a littafin da ke bayani kan jana'iza babu ma ja'a fi raf'il yadaini alal janaza karkashin babin da ke bayani akan ɗaga hannu yayin jana'iza ya kawo shi a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu da saba'in da bakwai wa qala garibun tirmidhi ya ce wannan hadisi garibi ne tirmidhi ya ce hadisi garibi yana nufin hadisi da ifi la arifuhu illa min hazal wajhi ce wannan hadisi ba mu san shi ba sai ta wannan fuska wadara kutuni fi sunanihi al-imam dara kutuni ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan nashi fi kitabil janaiz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu wadul yumna alal yusra a babin da ke bayani akan ɗaura hannun dama akan na hagu, warraf'ul aidi inda takabir da kuma ɗaga hannu yayin kabbara, ya kawo shi a mujalladi na biyu, jiz'i na biyu, shafi na saba'in da biyar. Ma’ala ya ce alhadis akhrajahu tirmidhi wa dara kutuni bi sanadin ifin. Shi wannan hadisi da ya ce bayan kabbaran farko za ka ɗaga hannu kuma ka ɗaura hannun a ƙirji. Malam Muhammad Hassan ya ce wannan hadisi da ifi ne. Lakin ya shahadu lahul hadithul ati, Malam ce sai dai hadisin da ke tafe zai mara mai baya, wa huwa an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu shine hadisin da ya zo daga Abdullahi Ɗan Abbas, Allah ya ƙara mashi yarda, anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yarfau yadaihi alal janaza cewa annabi ya kasance na ɗaga hannun shi in yi sallan jana'iza fi awwali takbira a kabbara farko sun mala ya odu sannan bai ƙara ɗaga hannun ai sun mala ya odu ila raf'il daini marratan ukhra bai ƙara ɗaga hannun a sauran kabbar bari da zai yi wal hadis ma da ce wannan hadisi akhrajahu dara kutni fi sunanihi fi kitabil janaiz al'imamu dara kudin ya fitar da shi a cikin sunan nashi a littafin da ke bayani a kan jana'iza babu wadu ulyum na alal yusra babin da ke bayani a kan ɗaura hannun dama kan na hagu bi sanadar rijaluhu husikat da isnadin da dukkanin mazajen cikin isnadin amintattu ne Mala ya ce, Bistisna'il bun Sakan, amma cikin waɗannan amintattun da suka ruwaito hadisin banda fadlo dan sakan, fa innahu majhulun saboda majhuli ne, wasakata anhu bunu turkumani, ibnu turkumani da ya kawo wannan hadisi sai ya shiru, fil jauhar tiqa a cikin littafin jauhar tiqa sun maƙala tirmidhi ba'a da al awwal sannan al'imamu tirmidhi ya faɗi bayan hadisin farko ya ce, haza hadisun gharibun. wannan hadisi ne garibi ai haza hadisun za'ifun mala ya ce waktalafa ahalil ilmi fi haza amma malamai sun yi saɓani kan wannan fara'a aksaru ahalil ilmi min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa aka samu da yawa daga cikin sabon annabi da wasunsu suna ganin an yarfa ar-rajulu yadaihi fi kulli takabira cewa mutum zai iya ɗaga hannun shi a kowace kabbara wa huwa qawl ibn mubarak wanda ita ce fatawan ibn mubarak wa shafi'i wa ahmad wa ishaq ibn rawiya wa qala ba'du ahli al-ilmi mala yace wani daga cikin malamai yace la yarfa yadayhi illa fi awwal marra mutum ba zai ɗaga hannun shi ba sai a kabbaran farko wa huwa sauri thawri wa ahli al-kufa wani da ce fatawa al-imamu sauri da mutanen kofa wa zakara an ibn mubarak annahu qala sai dai an ambata cewa ibn mubarak ya ce fi salati alal janaza la yaqbidu yaminahu ala shimalihi idan mutum ya zo sallan jana'iza ba zai sa hannun dama a kan na hagu a ƙirji ba wara'a ahlul ilmi an yaqbidu ala shimali kama fa kama yaf'alu fi sala malamai suka ce a'a kamar yadda annabi ya saba yin sallolin shi gaba ɗaya yana ɗaura hannun dama a kan na hagu a ƙirji to haka ake son kowa ya sallan shi kuma hatta sallan jana'iza ma haka za a yi mala ce falillahi alhamdu Allah maɗaukin sarki kaɗai muke gode ma almas'ala kama huwa wadihun fiha khilafun baina ahlil ilmi mala ce kaji mas'ala in kai kabbara ina zaka sa hannunka kaji malamai sun ɗan kai sun komo ba inda suka kai suka komo hadisi ɗaya ne tabbatacce annabi na sa hannun shi akan kirji ne haka ne duka haka za a yi in kana son ka ce banda sallan jana'iza sai ka zo da dalili annabawi dalili daga annabi ba ka ce wai malamai sun yi saɓani ko ka ce ibnu mubarak ya ce ko ka ce wane ya ce ba ai in fa annabi ya ce magana ko to wannan danganta saɓani da annabi da wani wauta ne ina fatan mun gano wannan da kyau magana ya ƙare annabi bai yin hadisi ka ce wai wani ya ce ba a haka idan hadisai guda biyu suka zo wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai ka ce imalin eh, na sai ni ma'an zai yi wa aiki da hadisan duka eh to kawai ayi. amma a ɗauki ɗaya kashe ɗaya wannan kuma ta'addanci ne an gane wannan da kyau jama'a Allah ya sa mu dace Mahala ya ce wa ana aidan ni ɗinnan kaina Muhammad Hassan, a aqaltu nafsi jiddan, ya ce, Hakika na duƙufa da kaina matuƙa fi bahasi hadhihi mas'ala dangane da binciken wannan mas'ala, li'aqifa ala dalilin fi hadhihi mas'ala domin in gano dalilin wannan mas'alan. Fara'aitu walillahi alhamd annal amra fihi si'a, sai na gano cewa to al'amarin dai akwai yalwa. fala bagi an yunkara ala man yarfa'u yadayhi inda takbiratul ula faqat yace wanda ga yayi kabbara ya daga hannu a kabbaran farko bai daga a sauran kabbar bari ba to kar wanda ya ja shi mai faɗa. Manyar fa'ufi fi kulli haka ba za a yi ma wanda yake dagawa a dukkanin kabbar barin faɗa ba Layan bagi an haza hadha aw dhaka ala haza ba za a yi wannan faɗa ba za a yi wancan fada ba gaskiya mu sai mun mai faɗa mun gano wannan da kyau ko da ya saba ma hadiyu salaf wa in kana shekun al-albani rahimahullahu ta'ala malam muhammad hassan ya ce duk da babban malamin mu malam albani Allah ya ji kanshi ya ce lam naqif ala dalilin mina sunna mu ba mu ga wani dalili akan sunna ya qulu bi anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana ya yadayhi fi kulli takbira cewa annabi yana ɗaga hannu duk kabbaran da zai ce ba wani dalili a sunna kan haka kabbaran farko ke ɗaga ma sauran kabbar bari ba ɗaga musu inda ana ɗaga hannu a sauran kabbar bari da ya rika ɗagawa a sallan idi ai jama'a mun gano wannan da kyau ku, kabbaran farko ke ɗaga ma wa qad ra'aytu ahadith allati waradat ya ce hakika na ga hadisan da suka zo a kan cewa za a ta ga hannu a dukkanin kabbar bari al'awwal fihi da'af hadisin farko akwai rauni wasani majahul. na biyu akwai majahuli wa haka za, dukka bi sauran hadisan gaba ɗaya sai kaga wani da zai hana aiki da hadisin a ciki lakin na thabit an ibn umar radiyallahu anhu mala yace sai dai tabbataccen abu daga abdullahi dan umar bisanadin sahihin da isnadi ingantacce annahu kana yarfau yadayhi fi kulli takbira cewa shi Abdullahi dan Umar yana ɗaga hannayen shi a sallah duk kabbaran da zai yi min takbirat da kabbarborori na salatul janaiz zanaiz na wannan sallan janaza da yake shi Abdullahi dan Umar yana haka duk kabbara sai daga hannu wasabit aidan inda ibn Umar nafsa har ila yau shi dai dan Umar din nan annahu kana yarfau yadayhi inda takbiratul ula faqat aka ce yana ɗagawa ne kaɗai da ne sai ka ce ina ɗagawa kowanne daga baya da ya gane ba daidai ba ne sai koma kabbaran farko kawai yake ɗaga mata Wal'amuru malam muhammad hassan ya ce kai wannan al'amari walillahi alhamdu fihi si'a duk wanda mutum ya ɗauka yayi ba za a yi mai inkari ba Ya za mu ga kowa yana ɗaga ba romu, sai dai kawai za a maka nushul irshad a maka nasiha na faɗakar da kai zuwa ga al'afdalu zuwa ga wanda ya fi ko Allah ya sa mu dace famar rafa ya daihi fitta kabiratil arba wanda ya ɗaga hannun cikin kabbarbari hudu fala haraja alaihi mala ce babu laifi wa marrafa ya daihi inda takabiratul ula wanda kuma ya ɗaga hannun shi wajen kabbaran farko faƙad falahu aidan zalika shi ma ya samu ya haka wa haza qawlu mubarak wannan ita ce maganar Ibnu mubarak wa shafi'i da al shafi'i wa Ahmad da al Ahmad wa Ishaq da Ishaq bin Rawiya wal khilaf fil mas'ala laysa khilaf al mu'taqad bale ce sabanin fa ba sabanin aqida bane kun gano wannan da kyau ko saboda haka ba za a zafafa har ai gaba har ai rigima har ai zage zage da a'a shi da ba sabanin aqida ba ko to ahlus sunna ba su daga jijiyan wuya ga duk abin da bai karo da Alƙur'ani da hadisi kai tsaye ba jama'a kuna fahimtar wannan ko Allah ya sa mu dace. Mala ya ce, Ƙalal imamun nawawi fil majmu'i sharhil muhazzab, imamun nawawi ya fada cikin littafin al-majmu' sharhul muhazzab, ƙala bunul munziri, ibnul munziri ya ce fi kitabihi al-ishraq wal ijma' ajma'u ya ce malamai sun haɗu ala an yarfa'a fi kulli awwal takabira mutum ya ɗaga a dukkanin kabbaran farko, wannan dole ka ɗaga, duk malamai sun haɗa kan haka. Waktalafu sai suka yi saɓani fi sa'ir takabirat game da sauran kabbar bari, faman yi salli alal janaza, malam ce, Duk wanda zai sallan jana'iza, fau ya dai fi awwali takabiratin zai ɗaga hannun shi, tukuna a farkon kabbara, sannan sai mai sai kabbara. wa qala Allahu akbar wasaniya indama akbaru arfa'u kun gano wannan da ke ko a na biyun kuwa yayin da mutum ya kabbaran ne zai daga kun gano abin da yake cewa kabbaran farko sai mutum ya daga hannun sai ce Allahu akbar ina kuma na biyun yayin da zai daga ne zai mi zai kabbara wannan sai ya daga hannun ya kabbara wannan kuma sai ya daga sai ya yi kabbara sannan me zai daga hannun ana fahimtar wannan wannan fiqihu ne a cikin al sharhul muhazzab waqtalafa ulama malai ce har ila yau malamai sun ƙara yin saɓani minhum man qala daga cikin malaman akwai wanda yake cewa yarfa wa inda takabirati saniya zai ɗaga hannun shi yayin kabbara na biyu wa thalitha yayin kabbara ta uku wa rabi'a yayin kabbara na hudu wa minhum man qala daga cikin malamai akwai wanda yake cewa la yarfa wa inda takabiratul ula faqat yarfa wa inda takabiratul ula faqat cewa zai daga hannun shi yayin kabbaran farko ne kadai ajma'u ala an yarfa fi awwal takabira wa ikhtalafu fi sa'ir takabirat yace daga hannun malaman duk sun hada kabbaran farko ne amma a sauran kabbar bare sai malaman suka kai so komo cewa ya daga kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa aidan mala yace har ila yau mina sunna yana daga cikin sunna wa haza huwa rajih wannan fatawan da za mu yi yanzu mala yace ita ce fatawan da malamai suka karkata a kanta wa thabit kuma ita ce fatawa tabbatacciya an yada al-yumna ala zahar kaffihi al-yusra war razgu was sa'id ne mutum ya sa hannun shi wannan na dama akan wannan na hagu ya wada'u haka in zai kabdu ne kuma sai ya sa wannan cikin nan wuyan hannun shi akan bayan wuyan hannun shi haka rasgu ala sa’ir kenan sai ya haka kun ga waɗannan runguma hannu su kaɗai ne suka inganta amma mutum ya haka bida'a, ya haka bida'a. kun gano wannan da kyau ko wani ma kawai ya zo sai haka kawai wannan jin sanyi yake kenan <laughs> na fata mun gane ita kuma wannan al'ada ne Allah ya sa mu dace summa yashhaduhuma aw yashuddu bainahuma shine mutum sai kama ya rike gam ko ya matse haka kun gano wannan jama'a kan kirji yake daura hannu fa daga nan zuwa nan ne kirji ba sa kan wuya haka gano wannan sannan ba sa ƙasan kirji saman ciki ba ɗorawa saman ciki kan cibiya ba a ɗaurawa ƙasan cibiya kan mara, kun gano wannan da kyau ko? Duk ba haka, mutane kuskure suke ga kowa dai kawai na yin yadda ya ga dama, kai jama'a sallah ba bayan da ga dama ke yinta ba, sallah ana yinta da nassi ne. Kuna gano wannan da kyau ko? Ba a sallah da fatawa, ba a yin sallah da ijtihadi. Kun gano wannan da kyau ko? Da tsaban nassin Kur'ani ko hadisi ake yi. kaga waɗannan rukunai guda biyar na musulunci jama'a da nasi ake yin su ba ijtihadi ba fatawa rukunan imani guda shida ba ijtihadi ba fatawa da nasi ake yi karara kata iyu subuti kata iyu dilala haka rukunin ihsani shi yasa wani mutum da ya zo gaban annabi ya sallah da yake ba da nasi yayi ba annabi ya ce irje fa salli fa innaka lam tusalli ko ba ka sake sallah dan ba sallah kai ba kuna gano wannan da kyau ko ita sallah da nasi yake yin ta in ka sake ka ɗau fatuwar wani ko Allah sai ya kai ka ya baro ka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan babin da zan bude in ɗauko maganan da ya shafi aikin haji alhazai za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma da za karatun annasar mu'azzar ai na waɗannan maganganun gaba ɗaya an canza aikin hajin duka inda annabi ya ce a fita da safe suka ce a fita da daddare, inda annabi ya ce sai rana ta faɗi suka fita kafin faɗuwar rana, inda annabi ya ce a kwana suka tsaya jim suka wuce, inda annabi ya ce kar a jefa sai da hantsi suka jefa da daddare, inda annabi ya ce sai rana ta zawali suka jefa da safe, inda annabi ya ce kar a cire harami suka kwaɓe, kai wannan matsala yana da yawa fa. inda aka ce a ɗauke harama suka ƙi suka matsa gaba. Duk waɗannan abubuwan ba sai an yi gyara a kansu, kuma wallahi hukumomin alhazai ku ji tsoron Allah, kuma duk waɗannan fatoyin za a iya ba da su ba a damu ba, amma wai ana tsoron kar a saba ma wani malami ne guda ɗaya amma an yadda a saba ma Allah da annabi. Wannan abubuwa don Allah a haƙura a gyara mana. Ɗaukan harama an san an makar ba za a kai mutane Madina ba, sai ku aje su a jidda tsakaninku da Allah mutane sun haɗa kuɗinsu dubu ɗari kaza suna son kuɗinsu amma sun fi son Allah da annabi kan kuɗin suka ba ku ku ci amanansu kawai don wasu malamai marasa bincike sun gaya muku ku ji tsoron Allah ko malamai ya za ku yi hisabin Allah ranar kiyama haba ku ne wakilan annabi fa ku ne jama'a suke gani su ji daɗi don menene kuke faɗin son zuciya wannan ba daidai ba ne wallahi to me kamata a yi abin da ya kama da shi ne in sun zo an zo daidai maliya kawai a gaya masu sauke haramansa kawai su sauka da haramin su kawai suna labbaik Allahumma me da wahala a cikin ba wani abu mai wahala a ciki wanda kuma ya dauki harama a jidda rago shikenan sai je ba da rago annabi ya ce yau mu tarwiya sai takwas ga wata za a kai mutane shi ma da hantsi a daren takwas ga wata sai a kwashi mutane a tafi da su kowa ya ce annabi da hantsi ya yi kuma da hantsi ya ce wa ya ce a yi da daddare shi kan shi zarfi zama ɗin an canza shi wannan ba daidai ba ne wallahi wani zai ce wai an lura ba a dara raini? wane ne wane ne masalihul marsala duk ƙarya kuke yi saboda da ban taɓa zuwa aikin hajjin nan ba sai a man ƙarya za a ɗiba alhazan nan da daddare a je cikowan ma ya riƙe su dama da safan a kai su da yafi mu taka a ƙasa har mu je ba su zo ba a daren arafa suke ɗiban mutane su tafi shi ko annabi sai tara ga watan shi ma taran da safa da hantsi yake kama hanya kaga annabi ya je da safa su da daddare suka je a arafa aka ce kada a baro arafa sai rana ta faɗi rana na fara su ma za ta faɗi sai su kwaso mutane suna sauri an ce a kwana a muzdalifa kawai zai zo sai su wuce da mutane hatta masu lalura da aka ce sa iya wucewa ba fa jifa aka ce zai su yi ba jira za su yi sai da hantsi rana ta fito za su yi jifa amma sun yi gaba ne yadda kafin masu ƙarfi su iso rana ta yi hantsi ya fito sai su yi jifa su yi gaba abin da fa aka ce kenan amma da daddare suke zuwa suke sa mutane suke yin jifa sauran ranakun tashrik ranakun jifan jamrat da safe suke zuwa su yi jifa bayan annabi ya ce sai da hantsi to shaɗan ɗin da kuka jefa bai fito ba kun jefa banza. Mun gano wannan da kyau ko? Shaɗan ɗin ya yi aikin shi. Sannan mutum ƙiri-ƙiri bai samu ya je ɗawafin ifada ba, sai je tuba harami ya sa kayan jiki, kayan gida wannan bai daidai ba sai ya yanka. Annabi ya ce in har ba ku samu kun yi ɗawafi ba ya ce surtum huruma ku koma cikin haraminku har adadin kwanakin da za ku je ku yi sannan ku cire harami. an kasa mahalacin yin wasu abubuwa amma banda tuba harami har sai kayan tsawafin aikin haji to jama'a dan mai duk aka canza waɗannan abubuwan in ka samu sai a ce qalal ulama'u ikhtalafal ulama'u jama'a aikin haji da fatawa ake da nassi ake yi shi yasa annabi bai ba kowa aikin bai ce khuzu anni kum, ku koyi aikin hajjin ku daga wajena wajen sallah ce sallu kama ku usalli ku yi sallah irin yadda ko ga ina yi, to sauran ma ƙis alaihi, kai ta ƙiyasi kan wannan. Isa ba daidai ba ne, dole a tsaya a gaya mutane, so da je lahira kana sa ran a bude ka shiga aljanna sai a bude ka ga wasu wuce. Mun gano wannan da kyau ko? Kuma wannan ba daidai ba ne a gaya mutane gaskiya domin su samu su ma su tsira, Allah ya sa mu dace. Mala ya ce, Ala sadarihi kama ya fa'alu fi bakiyyati salawat, zai ɗaura hannu a ƙirji ne kamar yadda annabi yake a sauran salloli, wa fi zalika ma sabata an sallallahu alaihi wa alihi wa ya tabbata daga annabi an abi huraira wa wada'ul yumna ala yusra fil hadis alladhi zakartuhu al'an. Mala ya saboda hadisin da zakaratuhu al'ana wanda na ambace shi yanzu wa in kana da ifil isnad ko da yake shi wancan hadisin da muka ambata isnadin shi mai rauni ne fa inna ma'anahu sahih saboda ma'anan shi ingantacce ne bi shahadatul ahadith taliya saboda hadisan da zamu zo mu karanta nan gaba za su dan mara mai baya fa inna itlaqaha tashmilu bi anna an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin hadisin kai tsaye yana nuna cewa annabi da kanshi wada al-yumna ala al-yusra fi kulli salawat annabi yana daura hannun shi a kirji ne a dukkanin salloli wa salatul janaza haka salatul janaza dimni salawat tana daga cikin salloli baki ɗaya to wannan hadisi sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba sai mu zo sai mu karanta shi mu ji takhrijin shi da izinin Allah da kuma martanin da malam zai bayar ga waɗanda suke kafa hujja da maganganun malamai su saba ma hadisin annabi Allah madaukin sarki ya shiryar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum